من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان شهر الصدقات والإيسان والقرآن فيه تبته أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران والصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba tattaunawa game da haifa na taqabilu ramadan ya muke fuskantar ramadan wanda karshen ta a tsayuwar karshen ta wata tsayuwar in ba sa ba a ramadan za ta ce same mu so satin da ya gabata mun tattauna akan al-infaq fi ramadan halacciyarwa a watan ramadan muka ji yadda in kai azumi ladan naka azumin da kuma in ka ciyar da wani mai azumin muka ji hadisin turmizi ya ce afdalus sadaqa as-sadaqatu fi ramadan mafificiyar sadaqa sadaqar da aka yi ta a watan ramadan to yau abin da zamu tattauna a kansa shine qiyamu ramadan in ya so mu cike da wani sakon ku na musamman a duk qiyam duk tsayuwa dare aba ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabinsa kuma annabin ya umarci al'ummarsa ya sunnata mu al'ummarsa a alama ce mata masu imani kiyamun laili saboda haka Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama qumil laila illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila da ya masa din imomin da ya masa da zai nemi ya gode masa kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku shela yayi ya yi, in dai ya muku ni'ima ya maka ni'ima ya muke ni'ima kuma aka gode wa ni'imar Allah ya yi rantsuwa ya ce shi kuma zai ci gaba da ƙara ni'imar shi yasa ibn al-qayyim yake cewa da ni'ima dabba ce to da baibayin da zai ana ta guduwa in kana da ita shine godiya har malamai suke cewa in kaga baka godewa Allah da ni'imar da ya maka kana abin da kaga dama ba abin da yake so ba kuma ni'imar ka na karuwa ba ta gushewa suka ce karka farin ciki ɗora hannu a kaka fashe da kuka domin kai ta lalame kamar sake ake maka kai so ake ka cinye lahirar ka a nan duniya wa ma laka fil akhirati min khalaq baka da komai a lahira saboda haka ibnu qayyim ce da ni'ima dabba ce to da baibayinta shine gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala to da Allah tabaaraka wa ta'ala ya Annabi rahama din ni'imomin da ya masa masu tarin yawa sai ke ta inna a abaina kalkautar mu ne muka baka alkautar wasu ka ce daga kasir ne abubuwa masu yawa wasu ka ce wani ruwa ne a filin alkiyama duk wanda ya sha wannan ruwan da shi da ishi ruwa sun yi ban kwana duk zafin wannan yinin shi ne alkautar din ko kuma daga kasir ne abubuwa na ni'imomi da Allah ya yi masa misali makka ta gagare shi irin wahalhalun da suka sha har ta kai yake cewa sahabbansa sai hijira su dafa habasha har kai shi din ma annabi ya ce ya hijira ya koma Allah ya ce ya hijira ya koma madina irin wahalar wadda ya zo ma a shekara ta shida za su yi umara suka ce ba su yadda ba sai dai sun hudaybiya aka yi aka koma amma wannan ni'imar ta Allah tana bin sa alƙawarin Allah cewa li yuzhirahu ala dini kullihi walau al mushrikuna cewa zai bayyana addinin zai dora shi akan kowane addini ko da mushrikan ba sa so ba sa so din kokarin nasu wannan darajar masu imanin yake nunawa domin inda ba su sha wannan wahalar ba kuma sun jure ai kai da baka samu abun koyi ba da yanzu baka ba a sa kana jinjina musu a ce kaga komai akwai hikima Allah ya ce sai ya ɗauka addinin amma ya bar su su ka addinin wa'annan kuma su samu daraja ta wahalar da suka sha akan addinin amma da lokaci yayi sai ga makar da ta gagari annabi sallallahu alaihi wasallama ya da zai fatahu makka sai ga wannan wanda suka cizguna masa suka hana shi shi yake bada marfaka wanda ya shiga gidansa ya rufe ya tsira wanda ya shiga ariyar ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira wanda suke ganin a'a yanzu shi kenan har ya fi karfin kowa kawai maka zai zo ya shiga salin alin suka kai su dole sai sun tabuka hana shi motsi ya fi labewa suka yi gurub na wanda za su hana suka yi kokarin hana annabi sallallahu alaihi wasallam fatahu makka to kuma lokaci yayi sai ga su gaba ɗaya an kama su a matsayin bursunan yaki bayan annabi ya shiga ka'aba ya sa sandarsa yana kore gumaka yana wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa ya dawo ya zauna sai kuma aka kawo inna birsunan yaki ya kalle sai ya ce ma tuzannuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton zan muku sai kuma aka faɗi ba nauyi aka ce akhul karim wa mana akhil karim khaira dan uwa mai karamci dan dan uwa mai karamci alkhairi yanzu duk shekara 13 a makka da wajen goma da aka yi suna cutar da shi a madina duk ba san dan uwa mai karamci ba amma suka ce khairan alkhairi muke tsammani to abin da suka faɗa gaskiya ne saburin liman aza ne ra'ufin liman jafa mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i sallallahu alaihi wasallama kawai ya kalle sai ce izahabu wa antum tulaka ku tafi kuna yantattu ba abin da za a yi muku to wannan yake nuna maka irin waɗannan ni'ima Allah ce to ina da naka kauta ba kyauta tukuici kai kuma me za ka yi mahallin shahid din sai ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah don gode ma ubangijinka kai yanka don gode ma ubangijinka nan sallah azhar da la'asar ake nufi irin wannan da kai kai ka san ba ita ake nufi ba kiyamul laila ake nufi kamar yadda tanke qumul laila illa qalila sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kasirus salati wa kasirun nahli nahar mai yawan yin sallah ne mai yawan yin yanka ne aikin sallah sai ta kai kafa sana kumbura kiyamul laili Aisha radiyallahu ta'ala an hatta ya Rasulullah an gafarta maka gaba da baya kana wahal da kanka ya dafa ce ce yar dan abi kuhaba ta afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai yawan godiya ba ka gani Allah ne ya ce fasalli li rabbika kai sallah dan gode masa to kaga a kowane lokaci kiyamul laili haka take da falala annabi sallama kamar yadda muka san hadisin abdullahi bin salam radda ya hijira ya shigo madina abdullahi dan salam yake cewa farkon abin da na fara ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kunnuwa na annabi yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane at'imud da'ama ku ciyar da abinci wa abshi salama ku yada sallama wa silil arhama ku sada zumunta wa sallu bil laili wan nasu niyamu ku yi sallah cikin dare mutane na bacci tadkhuluna al jannata bi salamin za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah abdullahi dan salam ce ina daga ido na da kalli fuskarsa sai na gane wannan ba fuskar makaryaci bace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan fa ana magana kiyamar lele a kowane dare ne to ya kuma ramadan da muka ce shi yana da kasa'is muke tattauna akan abubuwan abubuwansa sai hadisi ya tabbata annabi yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda ya tsayi daren ramadan tarawihi din nan imanan yana mai imani da Allah wa hatisaban yana mai neman lada a wajen Allah gufira lahu ma kaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubansa wannan ba karamar falala bace wannan kuma kaji falalar ewar ramadana aka gaya maka a wannan hadisi din to amma lura hadisin sai yi man kama ramadana ba ta yi ban man kama ba a ba ayyami ramadana a man kama ramadana ramadana yini ne ko kwana ne wata ne wata ne kar ka je yau ka yi sallah gobe ka ce ruwa ya kashe ka jibi ka je man kama ramadana annabi ya ce dama ka san ruwa zai danne ka kasha da yawa sha kaɗan in ka daga sallah da abin da za ka loda ka loda to wannan in kana son ka samu wannan falalar man kama ramadana annabi ya ce wanda ya tsayawar watan ramadana wanda yake yin aiki na kwarai sai larura ba shan ruwanka ba ya hana shi wata tafiya ta taso matafi ko na fila shi kasar ba farilla mata aka yi kasar in ka gaya ya nafila ba ta wuce shafa'i da wuturi ba da yi alfajar kawai su ne matafi yake yi to kaga wanda ya tafiya ba kiyamun laili kuma da ramadan ta kama shi wannan daga lokacin yayi za a ce ku rubuta masa kaban yayi in ya so kai baka je ko ina ba kana gida ka ce ruwa ya danne ka kuma ka karya kan ka tsarin man kama ramadana wanda ya tsaye watan ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi so wannan game da ramadana kenan da falar tsaye watan ramadana a ƙarshe abin da zamu rufe da shi wani abu ne da bahaushe yake cewa a karatun sa zama lafiya ya fi zama dan sarki har annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannau liqa al adu fasalullah al'afiya wa iza laqitum fasbitu yace kada ku ke roƙon Allah ya haɗa ku da abokan gaba wannan ana magana ma kafirai fa kenan yace fasalullah al'afiya ku roƙi Allah zaman lafiya amma fa iza laqitum in kuka suka taso muku kuma su da kansu to nan kuma fasbitu ku tabbata inna Allah ma asabiri sabirin Allah na tare da masu hakuri amma ku kake ce Allah kawo rigima Allah kawo yaki a'a wannan ba a bukatarsa shi yasa amfanin shugabanci bane kuma a cikin al'ummar musulmi inda ba dakar ku ce na tuna muku baya ba lokacin da za a gina wannan gurin akwai rigingimin da ake ce ba za a yi ba wa sai wai sun hana a yi to rigima ba ta haifar da ɗa mai ido sai kuma ka je ma ka faɗi babu nauyi in kana da shugabanci to idan harshe ya haɗu kai baya rabuwa shugabanni su zauna amma idan kowa kowa zai abin da ya ga dama to rigima banna ce kuma za a haifar saboda haka mu kiyaye duk abin da ya taso musulmai yana da tsari in kai baka sani ba kana da shugabanci shi kuma shugaba ya kamata ya yi abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi alkhairan rayuwa Allah ya tabbatar mana fitintunun sa Allah ya kautar mana wannan Ramadan Allah ya nuna mana da alkhairan sa Allah ba mu ikon duk mu ribace shi da dukkanin alkhairan da cikin sa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi barakatuh